miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karɓar sabbin shugabanni da za a kafa sabon gwamnati da su cikin walwala. Halima Abdurrahman ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Yan mata kan ku zan yi casa har da matan gidan ba ba sa madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna da kwararru da suka yi fice a kafofin sada zumunta kan yadda suke samun kuɗaɗen shiga, inganta rayuwarsu da kuma shawarwarin su akan yadda matasa za su rika amfani da lokacinsu wajen cimma nasara a social media din. A daidai wannan lokaci da masana ke ci gaba da tafka muhawara akan rahoton kamfanin KPMG na baya-bayan nan da ya yi hasashen cewa yawan matasa da ke zaman kashe wando a Najeriya zai karu zuwa kaso 41 cikin 100 musamman daga zango na biyu na shekarar 2023 saboda karancin zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu karancin masana'antu da komada tattalin arziki da ake ciki a kasar. Yanzu bari mu fara sada ku da malama Hauwa Mustapha Babura yar asalin Najeriya mazauniyar jihar Missouri na kasar Amurka inda ta yi cikakken bayani akan yadda ta fara mu'amala da kafofin sada zumunta tare da bada shawara akan yadda matasa za su rika amfana da kafofin. To ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai goma ko goma sha ɗaya amma farko da na fara kawai don faɗakarwa ne irin da yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu amma gaskiya tarihi na a social media tunda yanzu youtube ma bangaren social media take to na daɗe da ina samun riba a social media farkon ribar da na fara samu a social media shekara wajen zan iya cewa ashirin da suka wuce na fara sai da fina-finan hausa a yanar gizo sai youtube ta shigo to da youtube ta shigo ma na ɗan fara to dai harka yau da gobe ɗawainiya duniya na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen sai da hausa fim a yanar gizo a duk like i can say fadin duniya ya haɗa ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan aka kwashi shekaru da yawa aka zo aka bude irin su instagram twitter su tiktok din nan ni ma dai sai na zo kuma na fara shiga instagram shiga ta instagram gaskiya bai fi shekara biyar ba farkon abin da ya janyo hankali na ga instagram gaskiya aikin agaji na kyalla ido na ga yadda mutane irin su mansura isa ita ta fara janyo hankali na na sha'awar yadda take aikin agaji na ce a ni ma fa zan iya wannan da yake dama ina aikin agaji lokali a nan a america inda nake taimakawa jama'a irin hakan nan muna yi amma bai fito yanar gizo ba inda mutane duniya za su gani so ko da na shigo a hankali yau da gobe kuma da raha kai faɗakarwa a nan da kaɗan kaɗan na samu followers yanzu dai followers ɗina na dai sun ɗara dubu hamsin to a hankali daman can ina da ɗan ilimi na kaɗan na yanar gizo da kwamfuta na san ana samun kuɗi sai na lura na ga cewa a wannan ɓangare ma na instagram zan iya samun kuɗi shi suke kira monetization so za ka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma ƙaramin kuɗi da za ka samu na 'yan tallace-tallace lokal na mutane to akwai manyan kamfaninnika da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu su ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yi maka ka musu review sai mutane su siya a pejin ka sai su kuma su baka commission inda ni dai nake samun babban riba daga instagram to akwai wani kamfani na vitamins da ake kira goli to ni na je na applying da kaina na ce ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani coupon na musamman wanda ya alaka da sunana ni zan zaɓi suna na je na saka saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai na yi talla ba kawai zan wayi gari in buɗe abina in ga kawai ina ta samun kuɗi akwai inda zaka je ka saka tags ɗinka ko a youtube ne ko a google for google adsense to duk wanda i clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kuɗi da yawa akwai hanyoyin faɗakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita ta fiye da rashin amfanuwa da ita ni dai gaskiya alhamdulillah ina samun kuɗi na a hankali kuma wadatattu masha Allah sannan kuma ina samun connection da mutane bangare bangare to ina kira ga matasa dan Allah dan annabi su lura da inda za su rika amfani da lokacin su wajen cimma burin su da kuma ƙara tattalin arzikinsu to kamar a social media zaka iya kafa abinka ka ja baya ka ganshi yana ta ƙaruwa kai ne zaka zama ƙwaran kanka kada ka canja halayyarka kada ka bata ka tafi wani bangare wanda ba shi ba ne za ka iya luzin girmamawa daga idan jama'a dole ka zama mai gaskiya dole ka zama mai hankali da nutsuwa so inda ka kafa a kasuwancinka ko abinka na taimako mutane za su ci gaba da yadda da kai da girmama ka su ci gaba da mu'amala da kai a nan to za ka samu riba ita ma maryam abazbici matashiya da ke da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta ta ce Diddiga ta nuna cewa akwai mutane a kafar facebook sama da biliyan uku da suke hawa a koyaushe so don haka idan kika duba za ki ga yana nuna cewa akwai alfanu ta amfana da mutanen da suke hawa to ta yaya za ka amfana da wa'annan mutane da suke hawa akwai hanyoyi da dama da za ka iya amfanar da kanka ka kuma amfanar da mutane akan kafafen sadarwa misali za ka iya tallata kayayyakinka idan kana sai da kaya idan kuma baka ma wata sana'ar za ka iya tallata kayan wasu akwai abin da ake kira affiliate marketing akan kafafen sada zumunta ka yi ka ringa kuma karbar commission daga wannan bangare sannan kuma in ba za ka iya wannan affiliate marketing din ba akwai hanya da za ka iya sai da ilimin ka wato monetizing of your knowledge hanya ce yanzu da za ka ga ana hada content ana wallafawa akan shafukan sada zumunta misali wanda suka gama makaranta ba su da aiki ka karanta geography ko biology za ka iya amfani da shi ka ringa wallafa wannan ilimin musamman a ka. mutane ka ringa ba su value kazalika matashi mai amfani da kafofin sada zumunta wajen ilmantarwa a game da fasahar zamani abdulbasid musa kabir ya yi bayani akan yadda yake amfana da kafofin gaskiya akwai alfanu da nake samu da yawa na amfani da waɗannan misali akwai kafar sada zumunta ta youtube wanda wurare ne da zaka je ka koyi ilimi da yawa da a makaranta in kana wani courses din ma zaka ga ba zaka fahimta yadda yake ba mata ba amma zaka je ka samu waɗanda za su yi ma bayani da dalla dalla already sun yi bidiyon sun dora zaka kalla ka sami ilimi ka fahimci abu yadda yake yanzu ana samun irin waɗannan mutanen a tiktok instagram duka an akwai irin su linkedin wanda zaka ga inda ka yi optimizing ɗinsa yadda ya kamata mutanen da suke kusan harka irin taka za su iya reaching out to you yadda za ku samu ku yi harkar da za ka samu kuɗi ko kuma ka bunƙasa ayyukan da kake wanda waɗannan kafafen sada zumunta kwarai suna taimaka al'umma da suke amfani da su ta hanyar da ya kamata. Madalla rahotannin baya-bayan nan dai sun yi nuni da cewa a cikin shekaru goma da suka gabata kafofin sada zumunta sun sauya yadda mutane ke mu'amala da juna a faɗin duniya inda mutum zai iya inganta rayuwarsa da social media ko kuma ya jawo wa kansa idorin da ba za a iya shafewa ba. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. kayan ba ta ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba kya rike